Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu wuraren ma'ajan a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar wato yau ranar goma sha hudu ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Suna na Sarfil Hashin Gubel tare da Hadiza kyara da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. ana sa ran majalisar dokokin amurka za ta jefa kuri'a yau alhamis akan yarjejeniyar samar da kuɗaɗe don kaucewa matakin sake dakatar da wasu ma'aikatan gwamnati a yayin da wani shiri na tsawon shekara ɗaya da aka fara da zummar taimakawa yankin somaliland don kulla dangantakar cinikayya da kasar habasha da ke dab da karewa manyan shugabannin na fatan ƙara samun taimako zai haɓaka tattalin arzikin ƙasar ya kuma fito da ita a yankin da ke arewa maso gabashin nahiyar afirka To labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama wasu matasa dauke da buhunhuna goma sha bakwai makarar da takardun ƙuri'ar zaɓe. 'yan sanda abun da yake hannunmu shine kuri'ar gwaji irin da ce wasu aka samu wasu matasa tare da ita yanzu haka da aka same su da waɗannan za a je yanzu haka bincike ake a kansu da zara an kammala bincike za mu gane su wane ne su ƙungiyar fulani matasa ta john de jam ta yi wani taron rabawa 'yan ƙungiyar goro don tabbatar da ganin ba su shiga wani rikici ba a zaben kasar mai zuwa in ba fulatan ya raba goro akan zai yi abu abun ba ba shi da fulatan shi muna gama abun fulaku muna fata a yi zaɓen nan lami lafiya lau haka kuma za ku ji cewa har yanzu tana ƙasa tana dabo dangane da yunkurin jam'iyyar apc ke yi na shiga zaben rana asabar a jihar zamfara rundunar 'yan sandan jihar Legas kuma ta bayyana ɗaukan matakan da suka kamata na tabbatar da tsaro a lokacin babban zaɓe Za kuma ku ji ta bakin hukumar zaɓe kan yadda za ta kasance ranar zaɓe da yadda mutane za su iya kada ƙuri'unsu. Idan kuma lokaci ya ba mu dama za mu kamo ɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana. Ba za mu samu kawo muku shirin lafiya uwar jiki maimacin shirin lafiya uwar jiki ba sai dai wani makon Allah ya kai mu amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. ana sa ran majalisar dokokin amurka za ta jefa kuri'a yau alhamis akan yarjejeniyar samar da kuɗaɗe don kaucewa matakin sake dakatar da wasu ma'aikatan gwamnati yayin da 'yan majalisar ke samar da kuɗaɗe don gina katangan da ke ɗaukar wasu matakan tsaro a bakin iyakar amurka da mexico 'yan majalisar dokokin da ma'aikatansu sun yi ta aiki har zuwa daren jiya laraba don yanke shawara a kan dokar da ta fito daga wani kwamitin na 'yan democrat da republican da aka ɗaura nauyin samar da yarjejeniya kan tsaron iyaka wannan kwamitin shine ya nema hanyar kawo ƙarshen dakatar da wasu ayyukan gwamnati na tsawon kwanaki 35 da aka yi a watan da ya gabata a lokacin da kawunan 'yan jam'iyyar republican da democrat suka rarrabu a kan bukatar shugaba donald trump da ta ba da ta bashi kuɗi dala biliyan 5.7 don gina katangan a kudancin iyakar ƙasar. A yayin da wani shiri na tsawon shekara ɗaya da aka fara da zumar taimakawa yankin Somaliland don kulla dangantakar cinikayya da ƙasar Habasha ke dab da ƙarewa, manyan shugabannin na fatan ƙara samun taimako zai haɓaka tattalin arzikin ƙasar ya kuma fito da ita a yankin da ke arewa maso gabashin nahiyar afirka yankin da ya fuskanci canje-canje da yawa a shekarar 2018 da ta gabata wata ƙungiya da mazaunanta ke birnin london wadda ke aiwatar da shirin ta faɗa shekaran jiya talata cewa ta tare kun kara wa juna sani da tattaunawa don shugabannin da ke kula da tattalin arzikin yanki na somaliland ya kusa zuwa ƙarshe asusu na tallafawa cinikayya da sanya hannun jari na neman taimakawa ƙasashen duniya da suka fi talauci wajen ƙulla dangantakar cinikayya mai kyau tun daga farkon shekarar 2018 kungiyar ta ke yin aiki da shugabanni daga yankin somaliland don ƙullar yarjejeniyar tattalin arziki da habasha Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. yan jam'iyyar democrat da ke da rinjaye a majalisar wakilin amurka sun caccaka shugaba Donald Trump jiya Laraba a lokacin da suka kada kuri'a kan yanke ba da taimakon soja ga gamayar dakarun kasashen da Saudiya ke jagoranta a yakin da suke yi a Yemen. 'yan majalisar wakilai 248 ne suka kada kuri'ar amincewa da dakatar da ba da agajin a yayin da 177 ba su so ba kuma wannan shine karo na farko da majalisar ta wakilai ta yi amfani da ikon dokar yaƙi wajen ɗaukar wani mataki yanzu an tura ƙudurin gaban kudurin gaban majalisar dattijai inda a bara majalisar ta jefa kuri'a akan wani kuduri shigen irin wannan ta yiwu kudurin ya fuskance kalubale a fadar shugaban amurka amurka ta sha ba da taimako ta fannin samar da bayanan sirri da dabarun yaƙi ga ƙungiyar dakarun da saudiya ke jagoranta da ke yaƙi da 'yan tawayen huti da iran ke marawa baya a yemen yakin da ake yi ya yi sanadiyar mutuwar dubban fararen hula tun daga shekarar 2014 ya kuma ƙara tsananin rikicin agajin jin kai a kasar mai fama da matsanancin talauci. Shugaban kasar Colombia Ivan Duke ya ce yana so ya kawo ƙarshen mummunar mulkin kama karya da ake yi a Venezuela. Duke ya ziyarci birnin Washington jiya Laraba inda ya tattauna da shugaba Donald Trump a kan kokarin da ake yi na kau da shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro daga mulki. shugaban Trump ya ce ƙasar Venezuela na cikin tashin hankali. An ana kuntatawa mutane sosai kuma ya ce baya jin daɗin abin da ke faruwa a can. Trump ya ce yana duba duk matakan da suka dace amma bai yi ƙarin bayani ba ya kuma ce bai fidda batun yin amfani da ƙarfin soja ba amma dai eh, bai faɗi bisa sharaɗan da zai tura sojojin amurka a ƙasar ba ana sa ran jami'an amurka da na kungiyar taliban za su gana ranar litinin mai zuwa a pakistan don wani zagayen tattaunawar kai tsaye game da zaman lafiya da zumar samun hanya a siyasance ta warware yakin da aka kwashe shekara goma sha bakwai ana yi a afghanistan kafin yanzu kasar qatar da haɗaɗɗiyar daular larabawa suke ɗaukar sauke karɓar bakuncin tarakun inda wakilan amurka na musamman akan neman sulhu a afghanistan zalmai kalzad da kuma babban wakilin 'yan tawayen shah muhammad abbas tanikzai suka jagoranci wakilansu. Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta kama wasu matasa da ba a bayyana yawansu ba ɗauke da buhunhuna goma sha bakwai makare da takardun ƙuri'ar zaɓe wato ballot papers. wadda ake zargin cewa za a yi safararsu zuwa jihar jigawa daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari Tun da tsakar daren jiya ne 'yan sanda suka kama bahunhunan makare da ƙuri'un a yankin noman Slan na unguwar Sabon Gari a birnin Kano. Tunde jam'iyyar APC a jihar Jigawa ta nesanta kanta da lamarin. Alhaji Habibu Sani Sara shine shugaban riko na jam'iyyar a jihar ta Jigawa. Tun da ba a Jigawa an kama su ba, an kama su ne a Kano kuma su yaran da ake an kama kuma ina da kandai yan kana ne don su wanke kansu za su yi cewar diga za su kai wannan kaya amma ina tabbatar da cewar wannan tsari ne da in kuma harka ta yin jam'iyyar pdp da suke so su kawo mana matsala ko su kawo ba gudu ko su kawo wani mutane harka zabe magana mu za mu bincika iya nan binciken mu ma kanmu domin mu tabbatar da cewar sai yankin labarin don mu san abin da za a yi tunda mun samu labarin yanzu za mu iya yin bincike akan wani abin al'amarin da ya ja hankalin shugabannin jam'iyyar hamayya ta pdp a jigawan inda tun a daren na jiya wata tawaga mai karfi daga ofishin jam'iyyar ta isa ofishin yanki na 'yan sanda wato metro tare da neman 'yan sanda su fito da abin da ke cikin buhunhuna duk da cewa daga bisani 'yan sandan sun sanar da su cewa ƙuri'un na gwaji ne kawai Alhaji Umar Danja na Hadeja shine shugaban kwamitin yakin neman zaben dan takarar gwamna na PDP mai kula da harkokin matasa. Abin da muke tambaya shine idan specimen ce kawai me yasa aka kama ta me yasa kes ɗinta yana noman land a ɗauko shi a dawo da shi mtd me ya dalili sannan me yasa sai tsakar dare za a je a yi ta a sabon gari sannan inec ce ta ba su foma su je su yi su a sabon gari in da in inec ce me yasa ba mu ga ma'aikacin inec ba saboda haka muna nan ba za mu je ko ina ba sai an farke wannan buhu goma sha bakwai mun tabbatar da cewar ba ballot ba ce aka ɗebo ta saboda a je a yi amfani da ita don a taimaki jam'iyyar apc ta ci zaɓe alhaji garba lawan da ke zaman kakakin hukumar zaɓe ta inec ta ƙasa a nan kano ya yi ƙarin haske dangane da mutanen da ke da hurumin rarraba takardar gwaji ta kaɗa ƙuri'a a matsayin wayar da kan jama'a na farko hukumar zaɓe na biyu kungiyoyi masu zaman kansu za mu iya ba su in suna taro su raba kukan raba su ne buhu-buhu ko kuma ɗaiɗaiku ne a ba za mu iya raba buhunhuna ba misali in za mu tura zuwa ƙananan hukumomi saboda ai ba zai yi wa a ci buhunhuna ba mu ne in za a kawo mana na jiha gaba ɗaya za a kawo mana buhunhuna amma wanda za mu tura ƙananan hukumomi ba za su kasance buhunhuna ba da mu za mu ɗibi kala-kala ne kamar kala ashirin ne wannan da samfur sai mu ba ma'aikatanmu da ke kananan hukumomi su kuma ma'aikatanmu da ke kananan hukumomi inda za su manna su manna inda za su raba su raba. yanzu haka dai rundunar 'yan sandan ta kano tana ci gaba da bincike akan wannan batu kamar yadda kakakinta dsp haruna abdullahi ke faɗi. 'yan sanda abun da yake hannunmu shine ƙuri'ar gwaji irin da ce wasu aka samu wasu matasa tare da ita su matasan eh, jami'an hukumar zaɓe ne su ko kuma na jam'iyyar siyasa yanzu haka da aka same su da waɗannan za a je yanzu haka bincike ake a kansu da zarar an kammala bincike za mu gane su wane ne su musan kansu su waye tukunna dan ba kowa ne zai dauki ko da specimen ce ba kowa ne aka amince ya je ko ina yana abin da ya ga dama da ita ba shine dalilin rike su kuma za mu bincike a kansu kakakirin da na yan sanda ta jihar Kano kenan DSP Haruna Abdullahi Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To madalla a da Muhammad Ibrahim Kwari. To a can jihar Zamfara kuma tana ƙasa tana dabu game da yunkurin jam'iyyar APC na shiga babban zaɓe mai zuwa duk kuwa da nasarar da jam'iyyar ta samu a kotun ɗaukar ƙara ta Sokoto. Umar Faruk Musa ya zanta da ɗan majalisar tarayya Sani Jaji ga kuma kan abin da ke faruwa ga kuma abin da ya aiko mana. wannan kuduri nasu da suka gabatar a kotun ɗaukar ƙara ba zai zaunu ba sai in ɗaukar ƙara da na yi yana nan to da na je wannan kuduri na na ƙara da na yi a kotun sokoto shi yasa gaba ɗaya kudurin da suka gabata ita a wannan babban kotu da ke sokoto bai da hurumi kuma bai da mazanni abin yana nan ya yake kuma magana da ita hukumar zaɓe ta yi tana nan kenan cewa har yanzu babu wata kotu wadda take sama ga kotutukan nan guda biyu da suke da ƙarfi ɗaya wanda yanzu zo ya ce a kowane shi wancan kuka shi wancan hukuncin da kotun zamfara ta yi idan babu wata kotu ta warware shi kenan yana nan kai ka je ka kalubalanci wannan hukunci na kotun zamfara ne kuma ka janye wanda yana cewa to babu kara kenan don haka hukuncin na kotun zamfara yana nan to idan shine ai kaga eh, jam'iyyar apc na da hujja ta ce a yi amfani da wannan hukuncin na zamfara kuma a tuni ministan shari'a ya rubuta takarda ga hukumar zaɓe shina kira gare ta da ko ta amince da wannan hukuncin na zamfara ko ta daga zaɓen jihar zamfara har lokacin da apc ta samu zarafin saka 'yan takara tun da akwai wannan hukunci daɗin daɗawa jam'iyyar ku ta apc ta rubuta wa hukumar ta zaɓe cewa tana so a amince da wannan matsayin da kotun ta zamfara ta yi domin a yi zaɓe da 'yan jam'iyyar apc me za ka ce akan wannan abin da sakai aka taba wannan magana ne saboda sun zo da kuduri kuma kudurin ba zai zaunu ba saboda bi kamar yadda su alƙalai da lauyi suke magana ga yanzu ɗaga ƙarata ita ce take da gindi a cikin kotu ɗaga ƙara take sokoto to shi yasa kudurin da suka zo da shi bai samu shiga ba sannan kamar da ita uwar jam'iyya take magana tana magana ne kasan dai da aka yi baka so a ce ka rasa abin da yake gana ganin kana da haƙƙi da shi amma yanzu kaga ita uwar jam'iyya da ta tabbatar da cewa abin da aka yi zamfara ya yi daidai da bata ɗauka ƙara abin da kotun da take nan abuja hujja ta bada bata ɗauka ba sannan maganar da takardar da shi ministan shari'a ya rubuta ma ita hukumar zaɓe ko ta yi zaɓe ko ta dakatar da zaɓe ko ta duka bai da ga doka dai ba wannan hurumin amma dai abin da ke magana shine kamar yadda ya yi magana a kan sashe na talatin takwas da talatin da tara na dokan zaɓe shine in ana iya ɗaga zaɓe saboda mi abin da dokar take magana shine ana son da dai kwana talatin kamin rantsawa ya zance duk zaɓen da za a zance an gabatar da shi to kaga kenan ana iya tsage zaɓen zanwara da na har 29 ga watan hudu domin a gabatar da zaɓe wanda bai saba ba doka ba shi ma shi abin da ke magana. Sani Jaji kenan na jam'iyyar APC a jihar Zamfara. A halin da ake ciki dai a yanzu ana sauraro a ji matsayi ko matakin da hukumar zaɓe za ta ɗauka dangane da wannan dambarwar da ake fuskanta a zaɓen da za a yi ranar Asabar ga kuma jam'iyyar APC ba amince har yanzu cewa za ta sa 'yan takararta a jihar Zamfara ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar Faruk Musa a can birnin Jos kuma kungiyar matasan Fulani ta gudanar da wani taron faɗakar da 'ya'yanta kan gujewa rikice-rikice da fitintunu a lokacin zabe Zainab Babaji na ɗauke da wannan rahoton. kungiyar matasan Fulani ta John da Jam ta yi wani taron raba goro wa 'ya'yanta don tabbatar da ba su shiga rikici ko ta da fitina a lokacin zaɓe ba. Taron wanda ya tattaro kan 'ya'yan kungiyar ta John da Jam daga jihohi goma sha tara na arewacin Najeriya An gudanar da shi ne a nan Jos babban birnin jihar Plateau. Shugaban kungiyar Alhaji Sa'idu Mai Kano ya fara ne da bayyana manufar raba goro a al'adar Bafulatani. Na uku shine in Fulani za su raba goro za sun haɗa wani magana guda ɗaya. Don raba goro a Bafulatani kamar rantsuwan Kur'ani ne. In Bafulatani ya raba goro akan zai yi abu to abun ba bashi da fulatanci muna gama abun fulaku muna fata a yi zaɓen nan lami lafiya lau mu ba ma neman rigima in an jefa zaɓe muna kira ga mutane in kun jefa kuriyan ku kubar wurin kubar ma security da ainihin muna neman a zauna lafiya da kirista da musulmai mu zama uwa ɗaya uba ɗaya amma mun ka wannan goron nan da kuka gani dalila mu amince a najeriya mu biyu sun fito za mu ɗauki ɗaya mu bar ɗaya goro ne na an yarda an amince za a zaɓi shugaban ƙasa muhammadu buhari Shi ma arɗon samunaka a jihar Kaduna Jafaru Julde ya ce a matsayinsu na dattawa sun kasance na kowa amma tafiyar wannan kungiya ta John de Jam mai hankoron zaman lafiya ya sa suke mara mata baya. Kullum akwai tattaunawa ba ma sai wannan taron ba domin zaman lafiya. Akwai dama fitinoni daban-daban. To amma a shugabanci ya kama na sauki ganin wannan saukin ne mu kanmu muka sa kanmu ba wai muna siyasa ba ne a tabbatar da Najeriya ta zauna lafiya mu Fulani. Tsohuwar mataimakiyar gwamna a jihar Plateau Pauline Talin ta halarci taron. Duk abin da za ku yi kuma ku tabbatar ku yi abin da za a samu zaman lafiya a kowane jiya. Musamman Plateau inda ba zaman lafiya da kun iya kun zo kun yi wannan taro a nan. Ɗanku ne yana karamin mulki. Bai kamata a ji wani Fulani ya shiga wani tashin hankali ko kuma an yi wani tashi hankali da wani fulani a san najeriya ba domin kuna ba dan kunya saboda haka a yi hakuri a yafe a manta da duk abubuwan da suka faru da a nemi hanyar don ku ne ya kamata ku zama jagoran neman hanyar zaman lafiya domin albarkacin ɗanku da ke kafuce. na fata bayan wannan ƙarshen taron nan da za mu yi zai zama ƙarshen wani labarin samun tashi hankalin tsakanin fulani da kowane kabila ba plato kadai ba duk najeriya kun yi mini wannan alkawarin ko ban gaya wa shi president muhammadu buhari an yi alkawari na gode Sauran waɗanda suka halarci wannan gagarumin taro sun bayyana fatar ganin wamamman zaman lafiya tare da yin kira wa 'yan takara da su faɗakar da magoya bayan su amince da duk wanda ya samu nasara a zaben ba tare da tada jijiyoyin wuya ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Toma da la'agai da Zainab Babaji. rundunar 'yan sandan jihar lagos ta bayyana ɗaukar matakan da suka kamata na tabbatar da tsaro a lokacin zaben kasa sabon kwamishinan 'yan sandan jihar lagos alhaji zubairu ma'azu ya bayyana haka ne a lokacin da wakilin babangida jibrin ya yi kicibis da shi yana sintiri domin tabbatar da aikin zaben a jihar da farko dai baban gida ya tambaye shi albishir ɗinsa ne game da al'ummar jihar wajen tabbatar da tsaro sunana zubairu mu'azu albishir zan yi mutanen lagos shine na zo na samu tsari na musamman da aka yi kuma na gamsu da wannan tsarin da aka yi yana daga cikin nauyin da ke kanmu 'yan sanda mu tabbatar mun ba da tsaro matuka ga dukkan mazaunin lagos ya je ya jefa ƙuri'asa a cikin lumana wannan tsarin kuma yana nan na wa jama'a da shi to jihar lagos kamar da aka sani ta kasance mafi girma wajajen wato harkar 'yan sanda da kuma harkokin tsaro na cikin gida kana ganin kuna shirye ko kuma shirya tsab domin tunkarar irin wayan matsaloli domin an fuskanci irin wayan matsaloli a wasu jihohi kwanan nan na'am ɗaban gida ayyukan sun haɗu guda biyu na ɗaya akwai aikin tsaro da dama ake kai yin la'akari da cewa ga yanayin lagos inda yake sannan kuma ka zo muka samu na biyu na harkan zaɓe to ina son tabbatar maka da cewa duka biyu babu wanda aka bari tsarin da muka yi na patrols na 'yan sanda da sauransu na da can harkan tsaro yana nan sannan kuma harkan zaɓe duk nauyin da ke kanmu wanda ya gama da bawa jami'an zaɓe tsaro da bawa ainihin materials na zaɓe tsaro da ba da tsaro a inda ake yin zaɓe polling unit da polling centers da ba da tsaro a inda ake collecting results duk wanda mu yi la'akari da shi sannan kuma muna da patrols a cikin gari wanda za su tabbatar da kowa yana zaune lafiya kuma duk wanda zai fito da gidansa ya je ya zaɓe ba a tsare shi ba ba a hana shi zuwa yin wannan zaɓe ba. wasu jihohi sun ba da lambobin waya na tuntuɓa na 'yan sanda ko da za a fuskanci irin waɗannan matsaloli na tsaro akwai wani yunkuri da rundunar 'yan sanda jihar lagos ta yi akan dama ma da irin wannan lambobin kuma su ne da hawa yau za a amfani da su akwai su suna nan zan iya bada su kuma lokaci mun ma bada su a taron da muka yi ta yi da jami'an inec da da jam'iyyoyin siyasa kuma wannan taron na mun bada duk lambobin da ya kamata idan aka samu wani matsala a kira 'yan sanda kuma ina tabbatar muku da in an kira wannan layukan za a dauka kuma za a yi abin da ya kamata. Babban Sufeto Jiran 'yan sandan Najeriya umarci da a tura 'yan sanda tashoshin ko kuma ofisoshin hukumar zaɓe domin kauce wasu lamura da ke faruwa na wuta a wasu jihohi. A nan an riga an yi haka? An yi haka. Kafin ma shi mai girma aji ba da umarni mu riga mu ɗauki wannan mataki don muna tsammanin ba nan da ba da jima ba za a fara kai eh, takardun ayyukan zaɓe saboda haka mun tabbatar da cewa duk wani ofishin hukumar zaɓe daga nan headquarters na jiha har zuwa ƙananan hukumomi akwai 'yan sanda isassu wanda za su tsere wannan abu. To wani kira za ka yi ga al'ummar jihar lagos na neman haɗin kai domin samun nasarar wannan aiki naku? Ina so in kira ga mutanen Lagos da su kwantar da hankalinsu su san cewa duk abin da ya kamata mu yi mu tabbatar da tsaro lokacin zaben nan mun yi shi saboda haka kowa ya fito ya zo ya yi zabensa insha Allah babu wani abin da zai faru na tashin hankali ko na rashin tsaro. To ma da la'agai da baban gida jibirin to idan muka leƙa birnin tarayya kuma wato Abuja wakilin murya Amurka Nasiru Adam Elikaya ne zanta da kakakin hukumar zaɓe na Najeriya Aliyu Bello kan shirin zaɓen. ina tare da aliyu bello kakakin hukumar zaɓe na najeriya lokacin da zan ce yana ma jajiberin yin wannan zaɓe wato askinsa ya zo gaban goshi karfe nawa ake buɗe rumfar zaɓe kuma karfe nawa za a rufe rana asabar din a wannan zaɓe na shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da ke gabanmu za a buɗe rumfunan zaɓe da misalin karfe 8 na safe za a ci gaba da hidimar zaɓe har zuwa karfe biyu da karfe biyu. ana son rufe rumfuna har sai in dai akwai sauran mutane a kan layi nan ne ake da dalilin ci gaba da jefa kuri'a har ya zuwa mutum na karshe da ke kan wannan layi saboda haka daga karfe 8 zuwa karfe 2 shine lokacin jefa kuri'a a rumfunan da ba sauran mutane da karfe 2 idan ya zama daidai karfe biyu an gama da kowa a wajen kada kuri'a waɗanda suke kan layi kenan sai a rufe wanda ya zo bayan wannan lokaci bayan an rufe ba za a ba shi dama ba muddin karfe biyu ta samu mutum a wajen layi bai hau kan layi ba aka rufe layi ba shi da ikon hawa kan layi sai dai ya jira sai zaɓen gaba domin abin da doka ta tanada shi ne daga karfe takwas zuwa karfe biyu har sai in mutanen da suke kan layi da karfe biyu ne za a rufe layi a kansu cewar za a ci gaba da ba su dama su jefa ko da zai kai magariba ne amma dai idan karfe biyu ta ba kowa akan layi to an kaddara cewa wannan rumfa ta kammala jefa ƙuri'arta saura a buɗe akwati a kuma ƙididdige nawa aka samu a faɗa wa kowace jam'iyya a wannan rumfa sakamakon abin da ta samu a wannan fafatawa da aka yi. akwai wata doka da ta nuna za a iya fara wannan zaben kafin karfe takwas na safe ba hali a buɗe rumfa gabanin karfe takwas duk abin da za a yi gabanin karfe takwas sunansa shirye-shiryen buɗe rumfa da karfe takwas har sai karfe takwas ta yi ne da a fara amincewa mutum na farko ya karbi ƙuri'a sai jefa ƙuri'a ya wuce gida ba mamaki a wasu lokuta a samu har karfe tara ba a fara ba kammala shirye-shiryen fara wannan zaben ba ya nuna kenan wannan sa'a ɗaya da aka rasa za a kara ta a ce sai karfe uku za a rufe burin hukumar zaɓe da fatan da take yi da kuma shirin da take yi shine na abu rumfa a kan lokaci da karfe takwas idan aka samu wani akasi da ya hana abu rumfa bisa fahimta ko bisa dalili na haƙiƙa. wanda ya kai a jinkirta har a wani lokaci wanda ba a fata Allah ya kiyaye to wannan daidan gabar ma'aikatan wurin an ba su horon yadda za su gudanar da tsarin irin wannan abu in ya kasance amma dai mu kwana da shirin cewa insha Allahu ba za a samu wannan akasi ko jinkiri ba Aliyu Bello mu koma ga maganar dangwala ƙuri'a na ga labaru sun yawa cewa wasu na cewa in ba da yatsa manuniya mutum ya dangwala ba eh, na'ura ba za ta amince da wannan ba tamkar kuri'arsa ah, ta ɓaci. Wannan zance ba haka yake ba? An buƙaci duk mai yatsu ya yi amfani da babbar ɗan sai ya jefa ƙuri'a wanda kuma ba shi da babbar ɗan yatsa zai iya amfani da kowace yatsa a cikin yatsun da Allah ya huwace masa da eh, su ya jefa ƙuri'a da shi. Muhimmin abin da ake buƙata shine abin da shi mai jefa ƙuri'a din yake zaɓa ya zama zaɓin nasa ya fito ƙararraba ba tare da ya bada eh, gurbi an samu wani ƙaulani ba ta yadda ba za ka dangwala ƙuri'ar ka a tsakankanin jam'iyyu biyu ana tantamar a ta sama ka zaba ko ta ƙasa ana ta baba irin wannan abubuwan idan da babbar yatsa ka sai ka kiyaye ka dangwala a kan jam'iyyar a filin da aka tanada don wannan jam'iyya na nuna goyon bayan abin da ka zaɓa ba tare da ka ba ma'aikatan zaɓe wahalar gano mi kake nufi da dandala ƙuri'ar ka ba kuma a sani cewar duk wanda ya dandala a kuri'a sama da guda ɗaya a cikin ballot paper guda ɗaya sunan ballot paper sa condemn dan ba za ta yi tasiri akan kowane ba hakan nan wanda aka bashi bai shiga ya dangula a kowace ba ya dawo da ƙuri'arsa tamkar yadda aka bashi ita shi ma ba za ta yi amfani ba hakan nan wanda ya dangula ƙuri'a a tsakankanin layi yadda baya son baya ƙasa ka gane wacce jam'iyya ya zaba wannan ma ana sa eh, eh, ƙuri'arsa a kwandon shara kakakin hukumar zaben najeriya kenan aliyu bello a zanta wasu da nasiru adamu el hikaya to har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agon muke cewa karfe goma da minti ashirin da bakwai na safe yanzu kuma ga hadiza ta damana da labarai amma wannan karan a takaice bangaren majalisar dokokin amurka za ta jefa kuri'a yau alhamis akan yarjejeniyar samar da kudade don kaucewa matakin sake dakatar da wasu ma'aikatan gwamnati yayin da 'yan majalisar ke samar da kudade don gina katangan da daukar wasu matakan tsaro a bakin iyakar amurka da mexico 'yan majalisar dokokin da ma'aikatan sun yi ta aiki har zuwa daren jiya laraba don yanke shawara akan dokar da ta fito daga wani kwamitin na 'yan democrat da republican da aka ɗaura wa nauyin samar da yarjejeniya a kan tsaron iyaka a yayin da wani shiri na tsawon shekara ɗaya da aka fara da zumar taimakawa yakin yankin somaliland don kulla dangantakar cinikayya da kasar habasha da ke dab da karewa manyan shugabannin na fatan ƙara samun taimako um, na tattalin arzikin kasar da kuma fito da ita a yankin da ke arewa maso gabashin nahiyar afirka To ma'adala a gaishe ki kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyar mu gaji bana Ali Saulawa da iyalan a gawa baki ɗayansu bisa rasuwar Inna Abu Masanawa wadda ta kwashe shekaru goma sha kusan goma sha hudu tana fama da jinya to Allah ya ji kanta ya kuma kyautata namu karshen masu raro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko ma shafin mu na facebook yanzu dan hadi hadiza kyar ta na gabatarwa da kuma shi wanda ya hada shirin taidi sai kuma injiniyan mu na yau mr david nisar fili hashin kuma lake cewa sai mun sake haɗuwa an jima da daddare. amma yanzu a gyara zama ga shirin yau da gobe shirin matasa.